ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الثالث عشر فسلين شاؤكو أشكن ون اللتات الوابل الصيب من الكلم الطيب في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود ذكروا رندا سكزو أكشر أن تاسو ba'da salami waɗanda ake yin su bayan sallama idan mutum ya sallama sallah to waɗanda zikirura ne aka shar'anta yayi wa huwa adbaru sujud ba'da salam din nan shine adbaru sujud jam'i na dubur da ake cewa dubura kulli sala to jam'in adbar to adbaru sujud shine bayan sallama mun san sabanin da malamai suke da shi Allah ya gafarta musu a game da me ake nufi da dubur sala an taba mana wannan batun cewa wasu suna ganin dubur salati na nufin idan mutum ya gama tahiya gab da zai sallame shine ake ce ma dubur sala wasu kuma malaman suna ganin dubu salati sai an sallame to nan malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya rinjaye da dubur salati a matsayin ba'da salami kenan bayan sallama sallah shine ake ce masa adbaru sujud kuma shine dubur sala to waɗanda zikirora ne suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi sallam idan mutum ya gama sallah ya yi su وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه يازو أتشن صحيح مسلم دقا سيدنا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته نزل صلى الله عليه وسلم شيء إذا نجم سلسة قاقع الانصراف شين دام دبر الصلاة ده. استغفر الله ثلاثا شيء يعني مغافر على سوء في استغفاري أكو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يسوءك wa daga nan kuma sai yace ce Allahumma salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal wal ikrami Allahumma ya Allah antas salamu kai ne aminci wa minkas salam sannan aminci daga gare ka yake tahowa tabarakta albarka ta tabbata a gare ka zal wal ikram ai ya zal wal ikram kenan ya ma'abucin aljalal ɗaukaka wal ikirami da kuma ɗaukakawa da girmamawa duk wanda ka gan shi ya zama karimi a addinance to fa mukrimuhu Allah Allah shine wanda ya bashi wannan daraja Allah huwa allazi akramahu Allah ne ya bashi wannan matsayin to annabi sama yana yin wannan addu'ar idan ya gama sallah kowace sallah daga cikin salloli farillai guda biyar asuba la ashar magriba isha'i annabi sama su idan ya gama sallah yana yin wadannan kuma a yadda aka ambata mana وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال المغيرة بن شعبة أبو عيسى رضي الله عنه ya ce lallai ma'aiki sama sama ya kasance idza faraga min salati idan ya gama sallah qala shi ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله باب أبو بوتا دقسكيا الله wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki na shaɗe shi ya mallaki mulki shi ya mallaki masu mulki walahul hamdu sannan yabo nasa ne shi kadai ya cancanta a yi masa yabo wanda yake nashi na daban wa huwa qadirun ala kulli shay'in sannan shi mai iko ne akan komai allahumma la mani alima ataita ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bada wala muqiya bima mana'ata sannan ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jaddu ay wala yanfa'u al jaddu zal jadd minka ma'abucin dukiya da wadata to dukiyarsa da wadatarsa ba za su amfanar da shi komai ba al jaddu al ghina wadata kamar yadda aka sha ambata mana aljaddu yana ɗaya daga cikin al'ashbah na kalmomi yana zuwa da ma'anar abu ahadil walidai sannan yana zuwa da ma'ana al'azim wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada sannan kuma yana zuwa da ma'anar aljina wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu duk wadatar mutum ba za ta ba zai ce ai shi ya bugi kirji cewa wadatar ta wadatar da shi ba ruwan shi da Allah ba duk wadatar mutum to yana da bukata a wurin Allah madaukakin shirki. to wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yi Wafi fi sahih muslim an abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma anna kana sallallahu alaihi كان يحلل دهر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يا كسن شيء يحلل yana yin hailala wato ya ce la ilaha illallah idan aka ce hallala ai qala la ilaha illallah ce da to ya kasance yakan yi duba kulli salatin bayan kowace sallah hina yusallimu a lokacin da ya sallame bi ha'ula'il kalimati da waɗannan kalmomin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على kulli shayin قدير kwatankwacin ta farko da ta gabata la haula wala quwwata illa billah la haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billahi shi ga Allah dukkan wata dabara da wani ke takama da ita to idan Allah ta'ala ya tashi nuna masa ba yi da dabara to sai ka ga cikin ɗan ƙaramin lokaci cikin ɗan lokaci kaɗan sai Allah ya gama da shi haka in ƙarfi yake takama da shi na Allah ne la ilaha illallah wa la illa iyyahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa la illa iyyahu babu bauta ma kowace shi lahun ni'matu ni'ima gabaki ɗaya tasa ce wannan al din Girafici. dukkan wata ni'ima da ka ganta to Allah ta'ala ne yake yin ta wa lahul sannan falala a gare shi take falala Allah maɗaukacin sarki ya maka abin da ba hakkinka ba duk da cewa dama ba ka da wani hakki a wajen Allah malil ibadi alayhi haqqun wajibu ai bayi ba su da wani hakki na tilas da za su ce nasu ne a wajen Allah maɗaukacin sarki in ya musu yayi ne a matsayin saboda rahma in bai musu ba yayi ne saboda adalci irin nasa subhanahu wa ta'ala to alfadlu a baka abin da ba tilas bane a baka shi ne fadlu shi shi yassa al'adlu. Hmm. inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani al-adl shine al-wajib da al-ihsan su kuma mustahabbai ne mun gane walahu sana'ul sannan kyakkyawan yabo na kyakkyawan yabo na la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya shi Allah mukhlisina lahu dina mu mun kasance muna masu tsarkake addini gare shi walau karihal kafiruna ko da kafirai sun ki basu yadda a yi ba wannan ma tana ɗaya daga cin azkaru da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dubura kulli salatin mafruḍati bayan kowace sallah wacce take ta farilla وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man man sabbaha allaha fi dubri kulli salati duk mutumin da yayi ma Allah ta'ala tasbihi yace subhanallahi bayan kowace sallah ta farilla salasan wa salati yayi 33 wa hamidallaha salasan wa salatin yema Allah hamdala yace walhamdulillah sau talatin da uku wa kabbara Allah talatin wa talatin yema Allah takbiri talatin da uku fa tilka tis'atun wa tis'una sun zama casa'in da tara kenan idan aka haɗa talatin da uku su uku sai su ba da tis'in da tara wa qala tamamal mi'ati ya faɗa a cikon na ɗari لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن يزوم متى تكون نتري غفرت خطاياه فأغافر تامس الزنبنشا وإن كانت مثل زبد البحر كودا سنقيت كمبان تيوكو waye zai iya kirga kumfan teku tekuna nawa ake da su a duniya shi yasa ake ce ma teku al-muhit me yasa me yasa balarabe ya ce ma teku al-muhitu sai ka ji an ce al-muhitu al-atlashi al-muhit abin da ya jiwaye saboda teku shi ya mamaye duniya in kana tafiye-tafiye a jiragen sama za ka gaggata haka sai dai ka gagari amma ba ka ƙarshen teku ban ana tafiya a teku sai dai kawai ka gagari sai ka zata kamar tekun ya zagaya ne sannan ana tafiya a jirgin sama sai kaman jirgin ma ya hau kan tekun ne kamar sama da ƙasa sun haɗe ne da ruwa haka suke to kaji shi yasa suke ci mishi al-muhit sai ka ji an ce al-muhit al eh. to kaga zabadul bahar kumfansa ladan da Allah ta'ala zai ba mutum kenan idan ya tasbihi sannan a sigogin tasbihin nan an sha faɗa mana akwai wannan mai talatin da uku mutum ya talatin da uku uku kowace ya yi ta a kan kanta talatin da uku subhanallah shi ya kai talatin da uku walhamdulillah shi ya kai talatin da uku wallahu akbar shi ya kai talatin da uku shi ya cika sa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir ya zama cikon na ɗari sannan mutum yana da damar da zai yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kowannen su ya yi shi سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر يفدحك haka a dunkule su 33 ya tabbata ana وفي السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يتي عن نجس ما ياتي خصلتان أو خلتان مبيئو قدابي كو حالاي قدابي كو تآدوجي قدابي واتو أبند متنزيل زمتاي تاي لا يحافظ عليهما عبد مسلم باب ونباوى مسلمي الذي تريسي تينسو إلا دخل الجنة فاشيغا نقوبا الكيامة لشداء الجنة هما يسيغون masu sauƙi ne su abubuwan nan guda biyu wa manya ya'malu bihi ma qalilun amma sai dai masu yin su ɗan kaɗan ga su masu sauƙi amma masu yin su kuma ba su da yawa a cikin al'umma saboda yadda Allah ta'ala ya jarrabi mutane da kuma yadda shi ɗan shi baya son ya ga mutum ya samu wata daraja ya samu wani matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga darajar da aka faɗi waɗanta waɗannan abubuwan amma shi ɗan kuma ba zai bar mutum ya aikata ba saboda wannan gabar da ke tsakanin shida da ‘yan adam la hatani kan na zurriyatahu illa qalila wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wannan alƙawarin da fa bi bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina to duk wannan alƙawarin da ya dauka ya rantsa rantsa a gaban Allah to su ne fa suke nan suke tafiya a kanmu كومي خصلتان يسبه الله في دبر كل صلاة باين قوة صلى كي تسبيه عشرا كي قوما تسبيه قوما سبحان الله قوما ويحمد عشرا سنني حمد الحمد لله قوما ويكبر عشرا سنني تقدير قوما قال وتشيجا فذلك خمسون ومائة باللسان نريد خمسين كينا أحرشي talatin talatin kenan talatin su biyar kowace sallah mutum zai yi tasbihi goma goma ko kaga salloli biyar kana da hamsin kenan walhamdulillah goma goma a cin salloli biyar hamsin kenan sannan wallahu akbar goma goma su biyar a kowace sallah daga cin sallolin farlai guda biyar in an hada sun zama ɗari da hamsin kenan a ne a harshe amma wa alfun wa hamsu ne akin mizan amma dubu da ɗari biyar kenan a ma'auninsa innal hasanata bi ashri amsaliha eh. kullum idan mutum ya abu mai kwara ɗaya to goma ake ninka masa shi kuma a ta ninkawa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هذا سنزما دليل كويسينة وانشان آية كينا ويكبت وانا إتشي الخصلة الأولى هو الخلة الأولى تسبيحي قوم قوم تحميدي قوم قوم تقديري قوم قوم أباين قوة سلة دكتن سلو لنفر الليل in mutum ya zama ya waɗannan abubuwan zai shiga aljanna na biyu wa yukabbiru arba'an wa talatina idza akhadha madja'ahu sannan ya kabbara arba'in da talatin idan ya rike wajen kwanciyarsa idan ya je zai kwanta lokacin da ka je zaka kwanta sai ka tasbihi kai takbiri talatin da hudu wa yahmadu talatan wa yi hamdala talatin da uku wa sabbihu salasan wa salasin yi tasbihi kuma talatin da uku mun gane fazalika mi'atun atun lisani idan mutum ya kirga zai ga guda ɗari kenan a harshe amma wa alfun fil amma dubu za a bashi lada dubu za a bashi a ma'aunin sa ji qala sai yace ولقد رأيت رسول الله سما يعقدها بيده ناجا النبي سما ينا كرجا وأن تسبيحا دتحميدا دتكبيرا بيده دهننشا قالوا سقط يا رسول الله كيف هما يسير وما يعمل بهما قليل يا ما يكن الله تو يا أكي سقط ما تسوتي أما كما ما سينسي أنك لني قال يأتي أحدكم يعني الشيطان النبي سما يتشي شيدي ونمكي النامو Ɗan yakan zo ma ɗayan ku fi manamihi a lokacin da zai yi baccin sa lafazin almanam ismu zaman ne kuma ismul makan ne kuma almasdarul menene ne kaga nan fi manamihi ai fi waqti nawmihi fi manamihi ai fi makani nawmihi duk zai dauka fi manamihi ai hina nawmihi a lokacin da zai yi bacci fayunawwimuhu qabla an yaqulahuma an yaqulahuma shi kawai shikenan sai shi ya ya sa shi ya bacci tun kafin ya faɗe su ka gani kaga an yaqulahuma wa ya'ti an yaqulaha wa ya'tihi fi salati fayudhakkiruhu hajatahu qabla an yaqulaha idan kuma sallah ne ana gama sallah sai shi shedan yanzu ya fara tuno mutum ai ka manta da abu kaza ka manta da abu kaza shi ya hana mutum yayi bayan ya sallah dan Allah ku duba wannan gaba ya sa mutum yayi bacci shikenan ba zai yi ba kila ma talabijin dama zai ta kalla ya ta kallon talabijin shikenan sai ya dan gire ko ya ta duba waya shi kenan daga nan sai waya ta koma gefe shi ma koma gefe shi ne ci gaba da baccin sa ba tare da yayi wannan zikirin ya samu wannan garaba ba wannan fana nuna da zai mutu a lokacin aljanna fa zai wuce kaga wannan ba karamin abu bane wannan hadisi ne sahihi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi al-Imam nasai ya rawaito shi kafin sa al Abu Dawud ya rawaito shi Ibn Majah ya rawaito shi hadisi ne sahihi saura hadisi biyu a ciki hadisai biyu a ciki wa fi sunani an uqbata ibn amir qala amarani rasul sallallahu an aqra bil muawwidatayn dubura kulli salati annabi sallallahu ya umarce ni da karanta falaki da nafi a bayan kowace sallah ta farilla idan na gama kaga ashe ana karanta falaki da nafi kenan akwai riwaya da ta zo ta takhsisin adadi idan sallar asuba ce da kuma sallar magriba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance uku uku yake amma idan a sauran salloli ne guda uku to dai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa fi sunani ay wa fi nasa'i kabir ya zo a cikin sunanin Nasa'i kubra ba al-mujtaba ba al-imam yana da littafai dukkanin su sunan su as-sunan akwai as-sunanul kubra babban littafin sha wajen mujalladai goma ne sannan kuma yana da almujtaba almujtaba a cikin wancan sunan din ya tsatsakuro hadisansa to su tari da aka ce sunan na tayi aka yi shiru istilahin malaman hadisi to suna nufin almujtaba idan ku a sunan kubra ce to za a siffanta ta ko a ce annasai alkabiru ko kuma a ce as-sunanul kubra ashirin kubra manya guda biyu sune shahararru akwai ashirin kubra na al'imamul al-baihaqi al'imamul al-baihaqi na bayan al'imamul nasa'i ne akwai ta tazara mai tsawo a tsakaninsu su da al'imamul nasa'i ya gabaci al'imamul al-baihaqi duk da ashirin kubra ta al'imamul al-baihaqi ta zo ta zama shakundum al'imamu al-zahabi rahmatullahi alaihi ya ce idan ka zama ka karanta ka mallaki sunanu البيحق الكبرى سنن للتاف التنهيب نع الإمام ابن عبد البرزي دع المحلى بالآثار دع المغني ابن قدامة المقدسي يشي ككرن تاسو كفا يمتيسو وخاقما يشي با أنو كنشي نمسلين شي لذا أقامك فذاك إيهيبا wannan littafin guda hudu haka ya faɗe su a cikin abin nan a cikin shehu alamin nubala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي عن نفسه يتي من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة دم تمن دي قرنت آية الكرسي بايم قوة سلة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت با أبن الذي حنا شي شقاء الجنة شي دي إذن بي متبع mutuwa ce kawai za ta zama hadisi tsakanin shi idan idan bai mutu ba to ba zai shiga aljanna ba ya'ani lam yakun bainahu wa bain dukhulil jannati illa al-maut ba abin da ke tsakanin shi da shiga aljanna sai wuta kai shi shi shi mutuwa amma ma damar zai mutu to da izinin Allah zai shiga al-Imam Suyuti rahmatullahi alaihi yana da littafi da ya rubuta akan ayatul kursi ma'anoninta da falalolinta littafi ne mai kyau yayi kokari akan sa wannan hadisin kuma wasu malamai suna da maganganu akan sa amma dai malam Albani rahmatullahi alaihi ya inganta shi akwai malaman da suke dan sukar isnadin hadisi mun gane to wallahu alam Allah ya kara mana fahimta so daga wannan nan wurin mu tsare su akwai waɗanda ba ambata ba kuma sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama malamin qayyim bai faɗe su duka ba malamin sa al-imam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya ambaci wasu a cikin littafin sa al-kalimu tayyib wanda malamai suna ganin shine asalin wannan littafin shi kuma al-kalimu tayyib kamar yadda aka sha ambata mana mala albani ya masa aiki akwai sahihul kalimi tayyib akwai da'ifu alkalimi tayyib to wasu sun inganta wasu ba su inganta ba ba ka ga wannan abin daɗi duk azkar din da Imam Al-Qayyim ya kawo mana anan dukkan su sun inganta to ko akan su mutum ya tsaya ai ya hai ko Allah ya taimake mu